alhamdulillah yanzu gashi lokaci Allah ya kawo mu kin zama amarya da na yi niyyar zan haɗa ta da ɗan ƙanina ko ba haka ba za mu mata haɗin zumunta to amma shi ya sai nuna baya santa to amma tunda Allah ya kawo ka kuma ka nuna kana santa to do Allah abin da nake so da kai ka turo min shi mahaifin naka ai yanzu da kake gani na kawai so nake in je in samu mahaifina tiyan da za a yi a samu a je kawai na a samu mahaifinta a yi magana dan ni da gaske nake gani na aurenta nake so yanzu wannan bugi dajiyar yarinya yar kauyen zaka je ka dauko mana ka ce za ka mana ita cikin garin nan yaushe za ka dauko koko da dambu ka hada guri da ka rasa yadda za ka aura abu ne sai ka je kauye ka aure yarinya matan gasunan da yawa kamar da fiye wuta a gari amaryar kauye daga kamfanin Dika Production Salame ki bi a hankali da waɗannan samarin na birni ɗan iska masu sa wandan nan tsukake. Ya guji auren 'yar birni da sunan ba abin da suka iya girkawa face taliyar yara kuma a cewarsa ba zai iya juya ta ba. Cakwakiyar soyayyar ɗan birni da amare ƙaure abin ba a cewa komai. Tunda na ganki a kasuwa, na ji kin kin kwanta mu. Ni abin da ya kawo ni gidanku ba komai ne yasa ba, so nake kawai mu fahimci juna da ke. ƙauye ya samu ingantaccen rubutu ne daga fasihin matashi ɗahir S. Ahmad. Zai yi fitsari? Kai, a yaka ake yi a dagan Amaryar ƙauye, ɗaukar nauyi ga Dabi Yakubu. Daga yau, ƙara cewa kina so na kuma wallahi tallahi ko wani ne ya ce miki budurwa ta kika ji daɗi sai na miki rashin mutunci da baki taɓa tunani a ki ba da Allah kalle ki wata kucaka da ke shiryawa lawan di kawo karamin su babban su ba da umarni dsa amir